yau lahadi 29 ga watan sha'aban shekara ta 1437 ba hijiran mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyar ga watan yuni shekara ta 2016 miladiya mun kawo ƙarshen watan sha'aban da kuma farawar watan ramadan wanda aka sami labarin tsayuwarsa a yau Shigowar watan Ramadana na bana da ya zo daidai da hijira dubu da 1437 musamman ma a Najeriya ya zo ne lokacin da darajar Naira ta yi ƙasa a kasuwar canji da kuma faduwar gangar fetur a kasuwar duniya da hakan ya sanya raguwar samun kuɗi har jihohi 27 ba sa ma iya biyan albashi. Malaman Islama na kira ga dagewa wajen addu'a a watan don samun sauki. Farko ga malamin Ahalu Sunna Imam Abdullahi Balalau. Mu daddage a masallatan mu lokacin da ake yin sallan tarawih da lokacin da ake yin sallan tahajjud domin ta addu'a muna roƙon allah ya jagora ga shugabanmu allah kuma ya zana da najeriya lafiya sannan ina kira ga 'yan kasuwa da allah ya ba su daman arziki to su kula fa ana cikin wani lokaci na wahala kada su damu da riban da za su samu a irin wannan lokaci su sassauta farashi na kayayyaki a kasuwa hatta wanda ba musulmi ba ya gane an samu canji yanzu an shigo wani wata mai albarka kaya na sauka ba tashi suke ba da dattawan arewa ma da suka hada da justice mamman nasar na kira ga yi wa kasa addu'a ina roƙon wallahi ba mu yi abin kirki ba sai in mun nemi mu zauna lahiya shugabannin nan su samu yadda za su taimake mu mu yi iyaka kokarin mu mu zauna lahiya ko me aka ma ba faɗa mu ci gaba da addu'a Allah cikin baiwarka ka ƙara mu shugabannin nan namu basira yadda za su taimake mu Allah abin kake bada Allah ka ba mu Allah mun gode ma wa salatu wa salam la nabiyyu mustafa assalamu alaikum Mai shek Yakubu Musa Hassan Katsina ke cewa ne. Wuraren tafsirai na rana da na safe da sauransu da masallatan Juma'a me ta sanya wannan gwamnati a cikin addu'a musamman shugaban ƙasa Janar Buhari Allah ya kara mishi lafiya da fasaha da ainihin yi mishi jagora haka kuma mai ta addu'a Allah ya azurta wannan shugaban ƙasa namu da mashawarta na kwarai waɗanda suke gindin shi da waɗanda suke nesa suna zagon ƙasa Allah ya taimake mu ya tona musu asiri shine ainihin abin da muke fata daga duk ɗan Najeriya mai kishin Najeriya. Hakanan shi ma kwamishinan bincike da labaru na hukumar alhazai wanda ya ajiye aiki kwanan nan Dr. Sale Okenwa ya nuna muhimmancin watan na Ramadana ga musulmi. Azumi lokacin mutum ya yi lissafi na rayuwarsa. azumi lokacin a revise na Quran saboda haka ne Nabi da Jibril sun fara wannan duka ayoyi wanda ana saukar a kan Nabi. A lokacin Ramadan za su maimaita za ku su revising duka ayoyi wanda an saukar masa. Har ma yani Nabi a wani hadis ya sani ba zai kai shekara mai zuwa. Tashin kayan masarufi na nuna kowa ya tsuke bakin aljihu ko kuma ninka hakuri da kunu ba suga ko miya ba nama wato lami kafin fatar tsallake lokuta masu tsaurin. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.